والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن عوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفر لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وفي ترمذي عن حسين بن المنذر الخزاعي قال رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم تعبد إلها قال سبعة ستة في الأرض وواحدا وواحدا في السماء قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال أما لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعك تنفعانك فلما أسلم قال يا رسول الله علمني كلمتين قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي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 yau muna 29 ga watan Rabi'ul Thani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 11 miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Wabil Sayyid wa Rafi'ul Kalim Tayyib wallafar babban malami al-Imam al-Allama Abubakar محمد أبو عبد الله محمد بن أبي ya ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى آمين ولا شيء لنا رسمنا دليل تمانين لا cikin wannan littafi kafin mu shiga karatu akwai ɗaya daga cikin limamanmu na wannan masallaci limaman sallar tarawihi malam nasiru adam allah yi matarsa rasuwa daren lahadi hmm. so mu sata a cikin addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata amin Allah ya mata rahama Allah ya kyautata makwancinta Allah ya yalwata ah, kabarinta makabarinta. Allah ya haskaka kabarinta ubangiji su subhanahu wataala ya karbi kyawawan ayyukanta ya karbi kurakuranta abinda ta bari a bayanta Allah ya kula mata da su Allah ya ba wa ‘yan uwa da abokan arziki da shi mijin nata haƙuri da dangana. Allah ya ba su ladan haƙuri da dangana. Amin. ما ليجي وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة الحديث وانا حديثي كبين بك سني مفار شرح سا أكراتن دي قباتا حديث شداد بن أوس ديكي جواما أكي صلى الله عليه وسلم يا شداد يا كي شداد idza ra'aita nasa idan kaga mutane yaknizuna yaknizuna adh-dhahaba suna taskake zinariya da azurfa fakbiz ha'ula'il kalimat to kai ka taskake waɗannan kalmomi Allahumma inni as'aluka thabata fil amri ya Allah ina roƙonka tabbata a cikin al'amari na addini Wal'azimata azimata ala da ƙarfin gwiwa da karfin wato a akan shiriya wa as'aluka shukra ni'matik ina roƙonka gode wa ni'imarka wa husna ibadatik da kyakkyawar bauta gare ka wa as'aluka qalban saliman ina roƙonka zuciya lafiyayya wa lisanan sadikan da harshe mai gaskiya wa as'aluka min khairi ma ta'lam ina roƙonka mafi alkhairin abin da ka sani wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam ina neman tsari tsarin ka daga sharrin abin da ka sani wa astaghfiruka lima ta'lam kuma ina neman gafarka ga abin da ka sani innaka anta allamul ghuyub lalle kai masanin gaibubbuka ne wannan hadisi kamar yadda muka ce hadisi ne hasan da hanyoyinsa a ah, annabi sallallahu alaihi wa sallama a cike yake koyar da shaddad ibn aus yake kuma koyar da al'ummarsa gaba ɗaya cewa waɗannan kalmomi sun fi mutum ya taskake azurfa da zinariya sun fi ya taskake zinariya da azurfa wato ya ya kiyaye waɗannan kalmomi ya zanto mai addu'a mai ambatan Allah da su mai roƙon Allah da waɗannan kalmomi ya fi masa ya taskake zinariya da da azurfa waɗannan kalmomi su ne Allahumma inni as'aluka sabata fil amri ina roƙonka tabbaci ko tabbata da jajircewa akan al'amarin addini wato Allah subhanahu wataala ya bashi sabati ya bashi dagewa da jajircewa akan al'amarin addini Allah ya tabbatar da zuciyarsa akan gaskiya kada ya karkatar masa da zuciya kada ya sa shi ya kauce wa hanya ko ya saki addinin Allah wal azimata ala rush da kuma ƙarfin gwiwa ko kuma ƙarfin ƙuduri akan abin da yake shari'a ne abin da yake shari'a shine hanyar gaskiya hanyar da Allah subhanahu wataala yake so abin da Allah ya umarni da shi mutum ya aikata abin da ya hana kuma mutum ya bari mutum ya nemi falala daga ubangijinsa wanda ita ce shine ar-rushd wato Allah ya sanar da kai gaskiya ya ba ku ikon aiki da ita shine abin da ake cewa ar-rushd kishiyarsa al-ghayb mutum ya san gaskiya amma ya take ta dan adam yana buƙatar ya rika roƙon ubangiji subhanahu wata'ala sanar da shi abin da yake gaskiya kuma ya ba shi ikon aiki da shi ya ba shi karfan ƙuduri da ƙarfin hali da karfan niyya akan aikin alkhairi azima wato ƙarfin ƙuduri ko ƙarfin niyya ana buƙatar ta kafin abi ta farkin ubangiji da ita ne mutum yake kama hanyar gaskiya da ita ne zai bi hanyar Allah subhanahu wata'ala zai aiki da umarninsa zai bar hannunsa da wannan niyya wacce take ƙarfan ƙuduri da yake cikin zuciyarsa to haka nan bayan ya bi hanyar Allah kuma yana buƙatar ƙarfar niyya da ƙarfan ƙuduri da ƙarfin hali wanda da shi ne kuma zai tsaya a kan wannan hanyar totar ya jajirce ma tare da ya sake ta ba wahala. Sau wahala saboda kaga yana buƙatar azima a farkon al'amari fil bidayat yayin da yake roƙon ubangiji subhanahu wataala ya nuna masa hanya mai kyau domin ya bi to sai ya samu wannan ƙarfan ƙuduri a zuciyarsa sannan zai bi hanyar to bayan ya bi hanyar kuma yana buƙatar ƙarfan ƙuduri wanda da shi ne kuma zai jajirce a kan hanyar ya zanto yana ta tafiya akan ta ba tare da ya sake ta ba ko mai wahala ko mai daɗi duk abin da ya taso zai yi ƙoƙari ya ga bai saki wannan hanyar ba wannan shi ma yana buƙatar azima haka nan yana buƙatar azima yayin da yake kan wani abu na kamala kan wani abu mai kyau yana buƙatar ya samu yana buƙatar ya samu azima wato ya samu ƙarfin ƙuduri wanda zai iya sa shi ya tashi daga kan abin da yake kamili zuwa ga abin da ya fi kamala ya wato ya samu ci gaba daga abin da yake cikakke zuwa ga abin da ya fi cika kamar yadda a farko yake buƙatar ya samu azima wajen idan ba musulmi ba ne ya zama musulmi idan musulmi ne mai saɓan Allah ya zama musulmi mai biyayya ga Allah subhanahu ta'ala), wanda zai ciro daga saɓan Allah zuwa ga biyayyar Allah to idan kuma mai biyayya ne ga Allah subhanahu ta'ala) yana buƙatar azima domin ya ciro daga kamala zuwa ga daga kamili zuwa ga akmal wato daga abin da yake cikakke zuwa ga abin da ya fi shi cika haka ɗan adam yana buƙatar wannan azima a kowane lokaci to idan mutum ya samu wannan ƙarfar niyya da ƙarfin hali ya kuma yaƙi ya kuma yaƙi zuciyarsa to babu shakka wannan ya rabauta gwargwadon irin ƙarfar ƙarfin ƙudurinka da ƙarfin ka gwargwadon irin abin da zaka cimma gwargwadon yadda niyyarka ta zanto mai ƙarfi ce ta gaskiya to gwargwadon irin abin da zaka cimma gwargwadon girman abin da zaka cimma ala qadri ahli azumi ta ta'ti al-azaim wa ta'ti ala qadri kiram al gwargwadon azamarka gwargwadon yadda daukakar ka za ta kasance da cimma wato babbar manufa da kake buƙatar ka cimmata. to wannan shine al-azimatu ala rushd sannan ce wa as'aluka shukra ni'matik ina kuma roƙonka wato godiya a bisa ni'imarka mun yi bayanin wannan <clears throat> a baya godiya akan yi wa Allah subhanahu godiya da zuci akan yi masa godiya da harshe akan kuma yi masa godiya da gaɓoɓi godiya da zuci mutum ya ƙudurce ya yarda cewa ni'imar da yake ciki ni'imar da ya samu daga Allah ce wa ma kun bi ni'matin fa min Allah ma asabaka bil hasanati min Allah duk abin da ka samu na ni'ima ka yarda cewa Allah ne ya maka ba dabarar ka bace ba iyawar ka bace ba gwanintar ka ba a ubangiji ne ya ga dama ya baka to ita ce godiya ta zuciya A ta ne kuma sauran nau'ukan godiya suke ginuwa idan mutum ya gode wa Allah ta hanyar jin cewa ni'imar da yake da ita da yake ciki ko da ya samu daga Allah ne ba iyawarsa ba ce ba ƙarfinsa ba ba dabararsa ba ba kuma <clears throat> dan ya san wani da wani ba a Allah subhanahu wataala shi ya ga dama ya ba shi wannan ni'ima sannan kuma ya gode da harshensa da yadda zai zantar da wannan ni'imar idan buƙatar ya zantar ta taso kada ya riƙa Allah yana masa shi kuma kullum ya tashi yana kokawa wai irin waɗannan mutane da za ka samu Allah ya buɗa musu amma za ka samu da wahala ka ji sun faɗi cewa Allah ya buɗa musu sai dai kullum su riƙa faɗar takuruwa da suke ciki ga mutum <clears throat> Allah subhanahu ta'ala ya buɗe masa hanyoyin samu zai shiga kasuwa ya yi ciniki ba kaɗan ba haka haka rayuwarsa za ta yi ta tafiya wurin da ɗan cinikin nan kuma ya ja da baya sai ya shiga ya shiga surutu sai ya shiga kuma faɗar maganganu da cewa ana cikin wahala abubuwa sun tsananta kaza kaza kaza kaza amma da yake samun baka jin bakinsa baya faɗa amma ranar da aka ɗan samu ɗan raguwa ba wai lalle ya rasa ba ne gaba ɗaya yana samun goma ya takwas ko bakwai sai fara raki to kaga wannan babu godiyar Allah a ciki amma bi ni'mati rabbika fahaddith ka rika faɗar irin ni'imar da Allah ya maka to wannan godiya ce ga Allah subhanahu wata'ala da da da harshenka sannan ka gode da gaɓoɓinka da zamana kana yin abin da Allah yake so tunda ya maka abin da kake so to kai ma sai ka yi masa abin da yake so ni'imar da Allah ya baka kuma ka yi amfani da ita cikin abin da yake so kada ka yi amfani da ni'imar da Allah ya maka ta dukiya ko ni'imar da Allah ya maka ta mulki ta shugabanci ko ni'imar da Allah ya maka ta ilimi ko ni'imar da Allah ya maka ta wata ɗaukaka kada ka yi amfani da ita wajen abin da za ka saba wa Allah kada ka yi amfani da ni'imar dukiyar da Allah ya maka wajen saban Allah idan kai haka to baka gode wa ni'imar da ya maka ba baka gode ma wanda ya ni'imta maka waɗannan abubuwa guda uku ko waɗannan kafofi guda uku duka da su ake gode wa ni'imar Allah subhanahu wata'ala wato duk wanda ya san wanda yake mai ni'imtawa na gaske da shi ne Allah subhanahu wata'ala wannan zai ƙara masa soyayyar Allah yayin da kake jin cewa ni'imar da kake tare da ita daga Allah ne wannan zai ƙara maka soyayyar Allah a zuciyarka domin duk wanda yake maka abin da kake jin daɗi to babu shakka a bisa kyakkyawar ɗabi'a da Allah ya yi ɗan adam da ita zai so wannan mutum duk wanda zai maka abu mai kyau ka riƙa jin daɗinsa to tun ka so shi to kaga kuwa a rayuwarka babu wanda ya yi maka kamar abin da Allah ya maka tun daga samar da kai da hore maka duk bukatunka na rayuwa wanda sai da su rayuwarka take tsayuwa ya sakan maka su bai sa su a hannun wasu ba zama iskar da zaka shaka bai sa ta a hannun wani ba da tana ya hana maka ya zama na ruwan da ka sha gashi nan ya zama na iskar da take kadawa da inuwar da zaka sha da kasar da zaka yi tafiya a kanta da ranar da za ta wato hudo hasken haskenta duk Allah bai sa su a hannun wani ba ya bari ka sha ka more yadda kake so ya kamata wanda ya maka wannan ni'imar ya zanto soyayyarsa ta fi ta kowa a zuciyarka wannan ne abin da wa Allah yake haifarwa a cikin zuciya domin duk mutumin da zai gode wa Allah babu shakka ya yarda cewa kyautatawar da ya samu da kyautata rayuwarsa da yake ciki daga Allah ne tun daga Allah ne ya kamata ya so ubangiji soyayya ta koli da soyayyar da babu ta kai kamar ta ya kuma bauta masa kamar yadda ya kamata kuma ya rika ambatar ni'imar Allah ɗin da ya masa Umar ibn Abdulaziz yana cewa zikiru zikiru ni'ami shukruha yadda za ka riƙa ambatan ni'ima shine gode wa wannan ni'imar a addu'a sai yana cewa Allahumma inni a'udhu bika an ubaddila ni'mataka kufra ya ubangiji ka tsare ni daga in canza ni'imar da da kai min da mutunci. wa an akfuraha ba'da ma'rifatiha ko in kafirce wa ni'imar da kai mun bayan na santa Au'an an aw an ansaha fala biha ko in manta da ni'imar da kai ma ba zan yabe ka ita ba Allah ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha Allah ya kushe wa kafirai ce baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da mutunci ba Allah ya musu ni'ima iri-iri ya ba kwanciyar hankali ya ba abinci ya ba su abin sha ya ba su ɗaukaka maimakon su bauta masa shi kaɗai sai suke bauta ma wasu ba shi ba ce waɗannan sun canza ni'imar Allah da kafirci wato da mutulci sannan kuma sun jefa kawunan su da al'umma su cikin wato gidan halaka Allah ce suna sane da ni'imar Allah amma suke musunta wato suke musunta ta to don haka shi yasa Umar dan Abdul Aziz yake wannan addu'a yake cewa ya ubangiji ina ina neman ka tsare ni daga in canza ni'imar Allah da mutunci ko kuma in manta ta bayan na santa ko in kasa tuna ta ballantana in gode maka akan ta saboda haka ambatan ni'imar da Allah ya maka a koyaushe alama ce ta cewa ka yarda daga Allah ne kuma za ka gode masa da wannan ana cewa eh, abin nan a fudayl ibn iyad hmm. wata rana shi da sufyan ibn uyayna sun zauna da daddare suka dinga lissafa ni'imomin da Allah ya yi musu har asuba ta yi wanda ya faɗa wanda ya faɗa wanda ya faɗa wanda ya faɗa domin wannan ɓangare na godiya godiyar Allah subhanahu wata'ala ka yi godiya kuma da gaɓoɓinka kada ka yi amfani da gaɓarka da lafiyar da Allah ya baka wajen saɓa masa ka yi amfani da dukiyar da Allah ya baka wajen saba masa ko mulkin da Allah ya baka wajen ka zalunci bayansa ka cuce su duk wannan butulcewa ni'imar ubangiji ne saboda ka ana godiya ga Allah da aiki i'malu ala dauda shukra wa qalilun min ibadiy shakur Allah ce ku yi aiki ya ku iyalan dauda domin godiya ga Allah kaɗan ne daga cikin bayina suke godiya ga Allah to haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi a rayuwarsa saboda girman ni'imar da Allah ya bashi duk da cewa Allah ya gafarta masa abin da ya gabata da abin da bai zo ba na sa Allah ya gafarta masa amma haka yake tashi yana kiyamul laili ba ba kakkautawa har abin nan digansa suna tsatsagewa Aisha Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa ba ta sassauta kanka ba Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na ka da abin da ya jinkirta ce afala akunu abdan shakura yanzu ba na zama bawa mai godiya ba Allah ya sifanta annabi Nuhu da cewa innahu kana abdan shakura lalle shi ya kasance bawa ne mai godiya Allah ya sifanta annabi Ibrahim da cewa shakiran li'an'umi mai godiya ne ga ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa to haka ya kamata mutum ya kasance shi yasa bawa ya kamata ya rika roƙon Allah ya ba shi irin wannan halin ya zanto mai gode wa ni'imar da Allah ya masa wa husna ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka wato ya zanto mai kyautata bautar Allah subhanahu wataala mai yin bautar Allah kamar yadda Allah ya ce kuma ya kyautata wannan bautar ya zanto ya yi bautar Allah da wato da ikhlasi ya yi don Allah kuma ya yi bautar Allah kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya koyar annabin sai koyar ba tare da ya canza musu ba sannan kuma ya yi bautar Allah ɗin kamar yana ganin Ubangiji ko kamar Ubangiji yana gaba gare shi yana ganinsa da shi ne maƙamul ihsan أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوتا Allah tamkar kana ganinsa. Wato tamkar gashi tsaye gabanka. wanda shi ya sa ka wannan ibadar saboda haka kana tsorace kana firgici za ka tsaya ka kyautata ibadar ba tare da kayi ƙwanya ba ko ka rage ta fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan kai baka ganin sa wato kai ba kai kake ganin sa ba to ka rika ji koyaushe cewa shi fa yana ganin ka wato ka bauta wa ubangiji subhanahu wataala a wannan mataki na ihsani ko dai a bisa daraja ta mushahada ko a bisa daraja ta muraqaba daraja ta mushahada kana bautawa Allah kamar kai ne kake ganin sa gashi nan wanda tace mafi kololuwar daraja ta ihsani idan baka kai ga wannan ba to ka bautawa Allah ka riƙa ji a ranka cewa kai yana ganin ka Wani ita ce daraja ta muraqaba zamana ka sanya cewa Allah subhanahu wataala yuraqibuka yana ganin ka to wanda zai sa ka kyautata bautar da kake wa Allah subhanahu wataala shi kuma Allah subhanahu wataala ya kasance tare da kai da iyarsa ta taimako iyarsa ta nasara iyarsa ta ƙarfafa da baka goyon baya inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun to wannan shine ihsani na na na bautawa Allah subhanahu wataala saboda haka da ake fi so ba yawan ibada ba kyautatawa kyautatawa aka fi so ba amfani ka yawaita ibada amma a cikin shirme a cikin shirme ko dai ibadar ta zama ta bid'a ce ba ta sunna ba mm. ko wahalar da zaka sha wahalar banza ce matuƙar dai ba ka yi ta yadda Allah ce a yi ta ba ka ƙirƙiri wasu wurdai ko wasu zikirai ko wasu abubuwa da kake yi ko wani ya kirkira ya sanar da kai kana yi to duk yawan abin duk wahalar sa da kake aikin banza kake yi aikin banza kake yi ba za ka samu ladansa ba amilatun nasu ba mm. an zama mai mai aiki amma kuma cikin wahala za ka ƙare to abin da ake bukata shine kyautata aikin kyautata aikin shine ka yi shi don Allah kuma ya dace da koyarwa da koyarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تشير ود يا halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku wane ne ya fi kyautata aikinsa kaga bai ce ayyukum aktsaru amala ba bai ce waye fi yawan aiki ba domin ba yawan aiki ake duba ba kyautata aiki kyautata aikin yace ayyukum ahsanu amala waye yafi kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki shine wanda aka yi shi dan Allah ba a yi shi dan wani ba ba a yi shi dan riya ba yi shi dan a yayata cewa mutum yana kaza ba sannan kuma aka yi shi tare da wato tare da dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum bai yi gaban kansa ba to wannan shine abin da ake bukata mutum ya kasance yana yi kuma wannan shine abin da salafus salih suka fifita shine ka yawaita ka kyautata aiki ba ka yawaita shi ba za ka iya samun mutane biyu suna sallah a sahu ɗaya a bayan liman guda amma tsakanin sallar mutanen da biyu kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa tazarar da ke tsakanin su. saboda wannan ya tsaya kyautata sallarsa ta hanyar kyakkyawan niyya da kyakkyawan khushu'i da nutsuwa wancan kuma ya zanto sallar tashi da yana yi ne haka kawai domin ya zama masa kamar al'ada to sannan ya ce wa as'aluka kalban saliman ina roƙonka zuciya lafiyayya lafiyayyar zuciya zuciya lafiyayya wato zukata iri uku ne akwai lafiyayyar zuciya akwai matacciyar zuciya akwai zuciyar da take mara lafiya akwai zuciyar da take ba ta da lafiya ba ta mutu ba akwai kuma zuciyar da ta mutu murs akwai kuma zuciyar da take rayayya ce alƙalmul marid shine zuciyar da take cike da wato wacce take cike da saban Allah wato sha'awa ta saban Allah ta cika ta ko kuma shubaha ta cika ta wato ko dai sha'awa ta saban Allah ta zanto a cikin wannan zuciya ko kuma shubha wadda za ta hana mutum yadda da gaskiya za ta hana mutum gaskata Allah da manzansa a cikin abin da suke lamarta masa wannan zuciya ce da ta kamu da rashin lafiya fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada shi akwai wato cuta a cikin zukatansu kuma Allah ya ƙara musu ya ƙara musu wata cutar cutar da take zuciyar da take matacciya take zuciyar da kafirci ya rufe ta ya rufe ta wadda zuciya ta kashe ta bushe babu wani abu na alkhairi da yake zama cikinta zuciyar da take lafiyayya ita ce zuciyar da take bi kauya ga Allah subhanahu wataala ubangiji ya haɗa waɗannan zukata ya ambace su a cikin suratul suratul hajj كما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين آمنوا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim kaga ubangiji subhanahu wata da ya ambaci waɗannan zakata guda uku a cikin jerin waɗannan ayoyi idan annabi ko manzo ya zo ya yi karatu sai shaidan ya jefa wani abu na shubha cikin karatunsa Allah ya goge wannan abin na shubha ya tabbatar da ayoyinsa Allah masani ne mai hikima sai ce da ya ja'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim dan abin nan da shi dan yake jefowa na shubha a cikin ayoyin Allah su zanto fitina ga waɗanda suke da cuta a zuciyarsu wanda suke da cuta ta shubha a karanta musu maganar Allah sai su kama wasu maganganu da suke nuna cewa ba su gamsu ba a karanta musu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su kawo wani kauli da ba'adi Sa ƙoƙarin yaya za su ture maganar Allah da maganar wani can daban wanda ba Allah ba ba manzansa ba sai su ƙoƙari ya za su ture wannan maganar ta Allah ko su sanya shakku a cikin zukatan mutane kamar yadda ke cikin zukatansu to wannan fitina ce ubangiji wato ta hanyar shaidan yake jefawa a cikin zukatan wasu sai su kamu da rashin lafiya rashin lafiya ta shuba rashin lafiya akwai ta sha'awa ko kuma ta shubha ta sha'awa ita ce yayin da mutum zai rika sha'awar saban Allah wannan rashin lafiya ce ta sha'awa rashin lafiya kuma ta shubha ita ce rashin lafiya da ta ta'allaka da ainihin sabawa wato maganar Allah ya ba da wani labari mutum ya rika shakka ya rika tababa ko manzo ya ba da wani labari mutum ya rika tababa to wannan rashin lafiya ce ta shubha suke kama wasu zukata to ita ce a nan Allah yake magana ya ja'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lil ladhina fi qulubihim marad sai ce wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatan su suka bushe suka kekashe wannan ita ce matacciyar zuciya thumma qasat qulubukum min ba'd dhalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa saboda idan zuciya ta kekashe ta bushe to babu wani alkhairi kuma da zai shiga cikin ta duk kuma wani abu na barna ba zai fito ba ta rufe ruf da abin da yake cikinta na barna kuma alheri daga waje ba zai shiga ba wannan matacciyar zuciya ke da ita ce ta qulubuhum sai ce wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum dan kuma waɗanda aka ba su ilimi su san cewa wannan maganar daga Allah take sai su yi imani da ita sai Allah ce fatukhbita lahu qulubuhum zukatansu su miƙa wuya ga wannan labari kaga alqalbul mukhbit shine alqalbul hayy shine alqalbus salim shine lafiyayyar zuciya wadda ita ce za ta yi amfani ga bawa ranar gobe kiyama yau ma la yanfa'u wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah subhanahu wataala da zuciya wacce take lafiyayya saboda ka lafiyayyar zuciya ita ce zuciyar da a cikinta babu abin da Allah yake ki wato bata tattare abin da Allah baya so ba ita ce zuciyar da ta kubuta daga shirka ashirkul khafi ashirkul jali kafi babu shirka wacce take ta bayyane a cikin wannan zuciya babu shirkar da take ta ɓoye kamar riya babu ita a cikin wannan zuciya zuciyar da babu bid'o'i da soye zuciya a cikinta zuciyar da babu fasikanci da saban Allah a cikinta saban Allah kowane iri wannan zuciya tana kyakkyaminsa tana guje masa tana guje wa riya tana guje wa jiji da kai zuciya ce da babu hassada babu kullata wato a cikinta zuciya ce da take babu duk wani abu da zai wato lalata ta wanda ita ce zuciya wacce take lafiyayya a sana'ani a cikin littafinsa tadwir sharhu jami'u sarir ya yana magana akan zuciya lafiyayya yake cewa maganar da take ta tattare kowace magana wajen tantance mecece zuciya lafiyayya yake cewa annahu alladhi yaslamu min kulli shahwatin mukhalifatin li amri wa nahyihi wa min kulli shubhatin tukhalifu khabarahu ita ce zuciyar da ta da take ta kubuta ta kubuta daga dukkan wata sha'awa wadda ta saba wa umarnin Allah da hannunsa to sha'awa ita ce za ta sa mutum ya saba wa umarnin Allah ya ƙi abin da Allah ce ya ita ce za ta sa mutum ya saba wato hadin Allah ya yi abin da ya hana shi sannan kuma wa min kulli shubhatin ta kubuta daga kowace irin shubha wacce take tukhalifu khabarahu shubha tana da alaka da abin da Allah yake bada labari yake bada labari na gaibi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam yake bada labari daga wahayin sunna zuciyar da ba ta saba ma wannan labarin sawa'u mutum ya fahimce shi ko bai fahimce shi ba zai imani da shi matuƙar ya fito daga Allah da manzansa sannan kuma wa wasalima min kulli ubudiyyati ma siwa zuciya da ta kubuta daga bautar duk wani wanda ba Allah ba ba ta bautawa duk wani abu da ba Allah ba wasalima min tahkimi ghairi maulah wa rasulih zuciya da ta kubuta ba ta kai hukunci ga wani ba Allah ba ba ta kai hukunci ga wani ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba wato ba ta hukunta wani abu ba Al-ƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba Wasu nema min mahabbati ghairi lahi ba'ahu ta kubuta daga hada wani da Allah cikin soyayya wato ya so wani kamar yadda yake son Allah wanda duk zai so wani kamar yadda yake san Allah to babu shakka wannan ya fada cikin shirkul muhabba zuciyarsa ba lafiyayya ba ce kamata ya soyayyar Allah ko wajaba ya soyayyar Allah ta zama ita ce a ƙololuwa hmm. ita ce muradin bawa dukkan wani abu da ya ci karo da abin da Allah yake so to bawa zai yi watsi da shi ko da suke shi tana so ko da wasu nashi ko manyansa suna so matukar Allah baya san abin to za ta yi watsi da wannan abu idan ba haka ba to zai zama akwai shirkul muhabba a ciki to lafiyayyar zuciya ita ce wacce ta kubuta daga hada Allah da wani cikin soyayya wa min khawfihi wa raja'ihi wa tawakkuli alayhi ta kubuta daga jin tsoron wani fiye da yadda wato kamar jin tsoron Allah zama mutum yana jin tsoron wani kamar yadda yake jin tsoron Allah Allah ne kake jin sa duk da baka ganin sa yakhshawna rabbahum bil ghaib suke tsoron ubangijinsu da ba ganin sa suke ba amma suna ga asar alamomi na samuwarsa da alamomi na cikar ƙudurarsa suna ga abubuwan da dole ya sa su sadu da cewa su da iko ne akan dukkan komai kuma kamunsa ba ƙanƙani ba ne kawai ka suna jin tsoronsa idan mutum ya sanya tsoron wani mahaloki fiye da tsoron Allah a zuciyarsa to wannan shi ma ya zo da shirka ta ɓangaren jin tsoro ba a jin tsoron wani sama da yake jin tsoron Allah akwai wanda saboda tsoro tsoron wani Allah za ka ga cewa a kowane yanayi cikin tsoronsa yake sawa'un yana tare da shi ko ba sa tare yana nesa ko yana ko suna kusa yana cikin ɗakinsa ba in ya tuna shi sai gaban shi ya faɗi saboda tsoronsa ba wani abin da zai gito sai ya yi tunanin wannan mutum zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba sannan ya yi abin idan kuma ya san cewa mutumin nan wato ba zai ji daɗi ba idan ya bar abin to zai yi shi koda ko sabon Allah ne to kaga wannan ya fifita son wani Allah tsoron wani Allah akan akan tsoron da yake wa Allah haka ana son yanzu zanto tsoron da kake wa Allah ya tsara kowane irin tsoro akwai tsoro da ɗan adam yake da shi na ɗabi'a babu shakka ɗan adam yana da tsoro na ɗabi'a wannan baya baya mutum amma idan tsoro ya wuce na ɗabi'a ya kai irin tsoron da ake wa Allah to babu shakka yi wa wani ba Allah shirka ne haka nan fata ya zama raja'insa fatansa da sa tsammaninsa ya zama daga Allah yake sama da komai duk wasu matsalolinsa sun ƙare zai wada ya sa hannu cikin al'amarinsa da manta da Allah wata ala. rika ganin abin da yake ciki saboda wada mai sanya hannu a cikin lamarinsa bane shi yasa yake cikin wannan wahala ko cikin wannan matsala da haka ransa ya ta'allaka da wancan ba Allah ba yana jin in ya shigo lamarinsa shi shikenan tashi ta yi kyau wannan raja'i Allah yake wa irin wannan Allah yana iya warware maka matsala ta inda baka tsammani ba lalle ta wanda kake tunani ba to wannan shine alamar cewa zuciya lafiyayya ce sannan wa tawakkuli alai idan to ba akan wani ya dogara ba sai ga Allah alallahi falyatawakkalul mu'minun na'am ce ga Allah mu'mine ga Allah kawai mu'mine su dogara saboda duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi komai wa ya tawakkal alallahi fa huwa hasbuh Allah ya ishe shi komai Allah wanda yake sama da ƙasa nashi ne kuma lahu maqalidu samawati wal ard wa kullan sabbai da ƙasa duk nashi ne ya za a ce bai zai ishe ka komai ba alaysa Allahu bikafin abda shi Allah ba zai ishi bawansa ba to zanto dogaranka ga Allah kake yi ko da zaka rike asbab da bi hanyoyi da Allah ya shar'anta na a cimma samun wani abu to amma ka cewa Allah ne zai baka a ƙarshe ko da zai zama wane ne sanadiyya to amma dai mai bayarwar na haƙiƙa shi ne Allah subhanahu wani wal inabati ilai zanto ka mai da al'amarinka ga Allah duka duk wani al'amarinka kana komawa zuwa ga Allah a cikinsa to wani alama ce ta cewa zuciyar zuciyar bawa lafiyayya ce haka nan wa zullila ya zamana ba wani kake kaskantar da kanka gaban shi ba sai Allah to kana kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wataala domin bautar Allah tana haɗuwa ne da rukunai guda biyu rukunin farko soyayya rukuni na biyu kuma kaskantar da kai wato idan aka samu cikakkiyar soyayya kamala cikin soyayya aka samu kalama kamala cikin kaskantar da kai to an samu abin da ake cewa bauta to Allah ya kamata a yi ma wannan sannan wa ithari mardatihi fi kulli hal idan to ka zaɓi yardar Allah a cikin kowane yanayi wato kowane yanayi kake ciki ya zanto babu abin da kake tunani sai samun yardar Allah subhanahu wataala wannan shine abin da eh, as-sanani yake cewa to mutumin duk da ya zanto haka yake to wannan zuciyarsa zuciya ce lafiyayya lafiyayya kuma wanda ita ce za ta amfane shi ranar gobe kiyama ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba ba za su yi amfani ba wani yana daga cikin mafi kyawun ayyuka da bawa zai kusance ubangijinsa da shi sannan ya ce wani sadikan mm. da harshe mai gaskiya wato da harshe mai gaskiya yana daga cikin babbar baiwa da Allah zai wa mutum ya zanto mai faɗar gaskiya ne a kowane yanayi a kowane hali baya yadda a san shi da ƙarya idan Allah ya wa bawa irin wannan gaman katar ya zanto mai gaskiya da cikin lamarinsa duka to wannan ya samu dukkan wani alkhairi kofofin kowane alheri sun buɗe gare shi duk wani wata kofa ta alkhairi ta buɗe gare shi shine ma'anar faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi Abdullahi dan Mas'ud alaikum bisidq fa inna sidq yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba inda Allah siddiqan nabi yace na hore ku da gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi hmm. zuwa ga alkhairai sannan shi kuma wannan ayyukan alkhairi suna shiryarwa zuwa ga aljanna hmm. mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya hmm. A sai a rubuta shi siddiqi a gurin Allah mataki mafi girma bayan matakin annabta shine siddiqiyya a lokacin da Ka'ab ibn Malik <coughs> ya zauna bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Tabuka ba kuma aka zo ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallam uzurruka na ƙarya munafikai suka kawo annabi uzurruka na ƙarya ta ce su suka hana su fita shi da ƴan uwansa su uku sai suka faɗa wa annabi gaskiya cewa gaskiya ba su da wani dalilin da ya hana su su bi shi yaƙi kawai dai shi ɗan ne ya jinjaye zuciyarsu su yasa suka zauna amma ba wani dalilin da zai hana su fita aka je aka ce to a jingine karɓar tubansu har sai yadda al'amarin ya kasance wa ala salatati alladhina khulifu eh, khulifu shine aka jinkirta karɓar tubansu har sai da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya Allah ya yafe wa sa da waɗanda suka bi shi suka fita fi sa'atul usra lokacin da ake cikin wahala fita yakin tabuka haka nan Allah ya yafe ma waɗannan mutum guda uku to lokacin da aka saukar da ayar da take wato bayyana cewa Allah ya karɓi tubansu ya yafe musu ne a lokacin shi Ka'ab ibn Malik yake cewa to yana daga cikin abin da zai yi na tuba ga Allah subhanahu wata'ala shine cewa inna min taubati alla uhaddisa illa sirran Allah yana daga cikin tuba na ba zan ƙara wata magana ba sai gaskiya zan ƙara faɗa wata magana ba sai ta gaskiya ya ce inda ma najjani Allahu bi sirri saboda da gaskiyar Allah ya kubutar da ni da gaskiyar Allah ya kubutar da ni ba don gaskiyar nan ba da ina cikin halakakku shi yasa wasu daga cikin malami suke cewa haƙiƙanin gaskiya shine bawa yayi gaskiya wurin da yake ganin ba abin da zai kubutar da shi sai ƙarya wato shiga cikin wani rintsi ya ga in ba ƙarya ya ba ba zai kuɓuta ba to sai ya faɗi gaskiya a wurin dole shi ne haƙiƙarin gaskiya ka faɗi gaskiya a rintsin da ba za ka iya fita ba sai ta hanyar ƙarya ta ce to wannan shi ne haƙiƙar abin nan waɗannan bayan Allah sun sun faɗi gaskiya a lokacin da kowa yake faɗar ƙarya shi kenan a ce ya tafi annabi ma ya masa addu'a ya nema masa gafara shi sai ce gaskiya zai faɗa kuma ya faɗa gaskiya ya sha wahala amma kuma da ƙarshe ta zama masa alkhairi Allahu akbar to qalban saliman wa lisanan sadiqan waɗannan abubuwa biyu haƙiƙa su ne mutum anna al-mar'u bi asgharaihi al-mar'u bi asgharaihi shine al-qalb wal lisan abubuwan nan guda biyu ƙanana su ne mutum su ne wato eh, zuciya da kuma harshe idan mutum ya zanto zuciyarsa ta zanto lafiyayya harshen sai ya zanto na mai gaskiya to wannan shine hakikanin mutum sauran abun kawai gangar jiki ne da kuma da kuma jini da yake jikinsa amma asalin mutum su ne waɗannan abubuwa guda biyu mutanabbi yana cewa lisanin fata wa نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا سورة آه سورة الجسد والدم ليكي جاكو سورة الدم آه لحم Lahmi wa والدم Ke cewa lisanul fata nisfun harshen ka shine rabin ka wa nisfun fu'aduhu zuciyarka kuma ita ce rabi mm. kaga ka samu kamala ka samu cika idan zuciya da harshe suka samu kyautatuwa falam yabqa illa suratul lahmi wad dami sauran abin da ya rage kawai lokacin jiki ne da abin da jini shi ne kawai suka rage amma hakikaninka su ne waɗannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya haɗa su qalban saliman wa lisanan Sadiqa? Mm. sannan ce wa as'aluka min khairi ma ta'lam mm. ina roƙonka mafi alkhairin abin da ka sani wani a hakika roƙon Allah ne kowane irin alkhairi domin iliminsa ya kewaye komai akwai abin da Allah bai sani ba a haɗa da kulle shi ilma iliminsa ya kewaye komai to sai ce yana roƙonsa alkhairin da ya sani kaga kamar ya ce as'aluka min min kulli khairin ne ina roƙonka kowane alkhairi hmm. min tana iya zama anan za'ida ga waɗanda suke ganin ana iya ƙara ta a siyaƙin isbat zanto minci za'ida ma'ana ina roƙonka dukkanin alkhairi ko kuma min anan don ya nuna wato ƙasƙancinsa gaban ubangiji subhanahu wata'ala da tawalu cewa shi a yadda yake bai cancanci kowane ba amma dai koyaya a bashi koyaya a bashi alkhairin da ake da shi duk da shi bai cancanci kowane alkhairi ba hmm. idan ka ɗauki mince wacce ke ah, tabi'idiyya kuma ka ɗauke ta bayaniya ce to kaga sai zama ah, al-mubayyan din mahzuf as'aluka shay'an ah, huwa khairu ma ta'lam ina roƙonka abin da shine kafi sani mafi alkhairi sannan wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da ka sani shi ma wannan kamar na farko wato yana neman ya tsare shi daga dukkan wani sharri domin ilimin Allah ya wa komai babu abin da bai sani ba to kamar yana cewa wa a'udhu bika min kulli sharri ina neman ka tsare ni daga dukkan sharri kowane irin sharri binta zamanin za'ida ce na'am wa astaghfiruka lima ta'lam ina kuma neman gafararka game da abin da ka sani abin da nake yi na saƙo abin da nake yi na sakaci abin da nake yi na shagala wanda kai ka fi kowa sanin su to Allah ka gafarta min shine a ruwayar tirmidhi wa a'udhu bika eh, wa astaghfiruka mimma ta'lam mimma ta'lam maimakon lima ta'lam hmm. ruwayar tirmidhi na'am ina neman ka tsare ni daga abinda daga abinda ka sani wato na sakaci na na gazawa ta na sabawa ta wanda duk ka san su ya ubangiji ka gafarta mu innaka anta allamul ghuyub wannan duka ta'alili ne wato yana komawa ga duka abin da suka suka gabata wato kai mu duka abin nan da na roƙa domin kai ne masanin abin da yake gaibi kai eh, ka fi sanin abin da yake ɓoye ah, ba wani ba wani ita ce ah, addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shaddadu idan ka ga mutane sun tafi suna ta wato rubibi wajen tara dukiya suna taskakewa to kai ka taskake wannan addu'ar saboda ka in ko ku kula addu'a ce wacce kunshi dukkan wani alkhairi na duniya da lahira babu abin da ta bari mm. wani abu da kake so ka roki Allah to addu'ar ta yi nuni zuwa ga wannan abu wani abu da kake neman Allah ya yi maka tsari daga gare shi to addu'ar ta kunshe shi saboda ka kaga addu'a ce wacce za ta ta kunshi dukkan alkhairi na duniya da lahira ana nuna min lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tsara na sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh